وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta ashirin ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1440 daidai lissafin nasara muna 25 ga watan biyar shekara ta 2019 bahaushe ya ce goma na marmari goma na wuya wani ya ce bana da na wuyan aka fara sannan aka yi na marmarin daga baya to amma koma da wani aka fara dai duka sun gare wannan ya nuna ramadan ya fara tattara ya nasa ya nasa zai ban kwana da mu abinda ya saura shine mu ƙara dagewa wayanda cikin mu har yanzu Allah bai gafarta musu ba cikin kwanaki goma da suka saura su lallashi Allah su burge ubangiji yadda har Allah zai ce ya gafarta musu Allah ka gafarta mana mu ƙara lallashin ubangiji mu ƙara ƙoƙari mu ci gaba da aikace-aikace na alkhairi sallah tsayuwar dare karatun Alƙur'ani mai girma halartar majalisai na alkhairi sadaka taimakon marayu jin ƙai sada zumunta da sauran aikace-aikace na alkhairi mu riƙe mai tayi mai tayi mai tayi Allah ka tausaya mana ka karba mana cikin baƙin da suka ziyarci wannan majalisi namu a yau akwai bawan Allah nan da ya ziyarci mu bara duk shekara yakan kawo mana wannan ziyara Shukura bread daga garin kwantagora a jihar niger yau ma ya taso tun daga kwantagora Allah ya ji kamala Ibrahim ba mai shinkafa ya ce kwantagora kwari makwantar sunna saboda yadda suna ta sami gindin zama a kwantagora o dacewa ake makwantar rikici to amma daga baya suna ta sallami rikicin ita sai ta kwanta a wurin kuma wani abin ban sha'awa mai gida Sheikh Abubakar Giro Arugungu shi yake tafsiri a Kwantagora a wannan shekarar muna addu'a Allah ya ƙara ba mai gida nasara Shukura Bread ya taso tun daga can ya kawo mana ziyara mun je dani ina Shukura Bread dan me ke tsaye kadan a takbir to muna addu'a Allah ya ƙara wa rayuwa albarka Allah ya ƙara wa zuriya albarka wannan ziyara da aka kawo mana Allah ya sa ta zama sanadiyar shan ruwan alkausara da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar tashin alkiyama na'am alarama ko zaka tuna mana inda muka kwana awaman Allah ya ce a waman kana maitan yanzu da wanda matacce ne gawa ne fa ahyaynahu sai muka rayar da shi waja'alna lahu nuran muka sanya masa haske yamshi bihi fin nasi yana tafiya da wannan hasken a cikin mutane da gawa ne muka raya shi inji Allah bayan mun raya shi muka sa masa haske yana tafiya da wannan hasken a cikin mutane Allah ya ce kamar masaluhu fi zulumati zai daidai da wannan misalin sa ne yana cikin dufai laisa bi kharijin minha kuma babu ran da zai fito daga cikin wayannan dufai din Allah ya ce kazalika zuyina lil musrifina lil kafirina Allah ya ce kamar haka ne aka kawata wa kafirai ma kanu ya'maluna abinda suka kasance suna aikatawa malamai suka ce matacce anan shine kafiri raya shi da Allah yi shine musulunta ya karbi kalmar shahada idan kafiri ya musulunta kaman gawa ce Allah ya rayar da ita shi yasa da Allah ya ce da ce ne muka rayar da shi waje waja'alna lahu nuran sai muka sanya masa haske malamai suka ce da kafiri ne sai ya musulunta bayan musulunta to yanzu kuma yana tafiya tunda ya zama musulmi yana tafiya kan haske na shari'a shine waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi da yana kafiri gawa eh? ya musulunta yanzu ya rayu to yanzu kuma Allah ya sa masa haske duk abin da zai yi zai ga mai Allah ya ce duk abin da zai yi zai ga mai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu ya samu haske da yake rayuwa da shi shine yana rayuwa bisa shari'a da in zo cin abinci da hannun hagu yake yake cin abincin yanzu ya samu haske zai ci gaba da ci da hagu da wani hannu zai ci kuma yanzu da dama zai ci da in yi kashi ba ya sa ruwa ya wanke in ya sa tishu ya dan gogoge abin da ya gogu kawai sai miƙe abin shi in ya dan gogen kenan wani ma haka da ya yi kashin zai taso kuma sai shiga baho zai wanka wadda rashin hankali kuma sai toshe ƙofar da ruwan ke fita a cikin bahon sai da ya dan cika haka sai tsumbula ciki da kashinsa a ta kashi yanzu ruwan shi ma ya zama mai sai ya bundun-bundun sai ce ya wanka sai ya fito ai ba sai an ce maka wannan bai da nuran yamshi bihi fil nasi ba da zai iya kisan kai saboda bai san Allah ba yanzu zai yi ba zai yi ba da zai iya luwadi yanzu zai yi ba zai yi ba da ba ruwan shi da rago da alade da kare da akuya duk ɗaya ne a wajen shi sai dai wanda bai samu ba yanzu zai wannan ba zai yi ba saboda ya samu mai ya samu haske yanzu zai iya gane wannan madara ce in sha wannan giya ce ba zan sha ba wannan rago ne a yanka in ci wannan alade ba zan ci ba a wannan akuya ce a yanka in ci wannan kare ba zan ci ba wannan mata ta ce ta in kwanta da ita wannan karuwa ce bai halatta ba yanzu yana da nuran yana da haske yamshi bihi nas zai daidai da kafirin da ya daidai da gawa da ke cikin duhun kabari ba nan da za ta fito shi ne kafirin da bai karbi kalmar shahada ba za su yi daidai da wancan wanda shi da kamu-kamu da ƙurmusu da duk abin da ya samu zai murƙusa babu abin da ya dame shi mata da uwar shi da ƙanwar shi da yaye shi da matar shi da matar uban shi da matar makwabcin shi sai dai wacce bata da haɗin kai ba duk daidai ke ganin su da naman kare da na alade da na jaki da na rago da na akuya a wajensa duk ɗaya ne ba matsala da kunu da burkutu duk daidai ne duwarin burkutun nan babu abin da ya dame shi yana rayuwa fi ta cikin dufai laita bi kharijin minha babu ran da zai fito za su yi daidai in ji Allah ba za su taɓa yin daidai ba Allah ya ce kazalika zuyina lil kafirina ma kanu amalu haka aka kawata wa kafirai abin da suke aikatawa yana yi wa gunki sujada amma bai dauki kansa sakare ba bai gawo ta kansa ba yana aikata ƙazanta da kamu-kamu duk bai ga wutar kansa bai gane abin da yake ba daidai ba ne saboda an yi me an kawata mashi Allah ka tsare mu daga wannan bala'i sai Allah ya ce mai a gaba alarama sai ka kawo ta kai birni Allah maɗaukin sarki ya ce wa kazalika kamar haka ne ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha kowace alƙarya muka sa manyan manyan gari su ne mujirman gari ko Allah ya ce liyam kurufiya dan su gaba da kulla makirci mun yi bayanin menene makircin shine hana mabiyansu bin addini haka ne shine makircin da suka rinka aikatawa sai Allah ya ce wa ma kuruna illa bi bi anfusihim sai ce me wa ma yashuruna ba wani makirci da suke kullawa face bala'in makircin kansu zai zo dawo amma muka ce ko a jikinsu ba ba ba ji Allah rama ya tsallake aya ɗaya ne je shi sai ya ɗanyi mi ara koma baya sai Allah ya ce me a gaba Allah rama Allah ya ce wa iza ja'atuhum ayatu idan wata aya ta zo musu qalu sai su ce lan nu'mina ba za mu yi imani ba hatta nu'ta misla ma utiya rasulullah har sai an ba mu abin da aka ba annabawan Allah mu ma sai an zo mana da mu'jiza sai mun ga annabi da 'yan sanda irin ta annabi Musa mai rikidewa ta koma maciji sai mun ganshi da taguwa irin ta annabi Saleh sai mun ganshi da kaza sai mun ganshi da kaza muka ce kafirai sun faɗi wannan magana ne saboda sun yi an ta ɗin annabi suna ga annabin bai kai ba ya za a rasa wanda za ba a naftaka sai wannan marayan sai Allah ya ce wallahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi ya san Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi ya san me na'am Allahu a'lamu haifu ya ja'alu risalatahu Allah shi ne mafi sanin inda wato zai sanya annabtaka shi idan ya tashi bada appointment na annabtaka da manzanci shi ya san wa zai baiwa ya san cewa wanda ya fi kowa dacewa shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am bisa wannan ne muka ce duk wanda Allah ya wani ima kada ka masa hasada kada ka masa kyashi domin kai ma Allah ya maka ni'imar da bai yi wa wani ba in kowa zai yi wani kyashi duniyar ba za ta zauna lafiya ba in kowa zai yi wani hasara duniyar ba za ta zauna lafiya ba su wane ne masu faɗin wannan maganan su ne waɗancan akabiran mujrimi ha da ke cikin waccan ayata da Allah ran ya karanta da aka ce wa kazalika ja'alna fi qaryatin akabira mujrimiya to a kabira mujirmi haɗin nan su ne masu waɗannan maganan da suke cewa lan nu'mina hatta nu'uta misla ma utiya rasulullah ba za mu imani da muhammadu ba sai an ba mu irin abin da aka ba annabawan farko na mu'jiza mun gani kamin mu imani da shi ya muka muka gane a kabira mujirmi hane suke faɗin wannan magana shine ƙarshen wannan ayar kullum ina gaya muku gurin lura da ƙarshen ayoyi shi ke nuna maka saƙon da farkon aya ko siyaƙin ayoyi yake nunawa muka ce suwa suka faɗi wancan maganan a kabira mujirimi ha ko me yasa suka yi liyam kurufi ha kamar yadda wancan ayan ta faɗa wa kazalika ja'alna fi kulli a kabira mujirimi ha saboda me liyam kurufi ha to nan sai Allah ya ce a ah? sayusibul ladina ajramu kaga akabira mujrimi hakin ba sani ba ko an gane karatu Allah ce da sannu waɗannan mujrimai wani abu zai same su me zai same su azabu azaba shadidun mai tsanani saboda me bima kanu yamkuruna ayl yamkuru fiha sayusibul ladina ajramu sagarun inda Allah wa azabun shadidun sai aka ce me bima kanu yamkuruna da sannu wayannan mujrimai azaba wato kaskanci zai same su daga wajen Allah madaukakin sarki da azaba mai tsanani saboda makircin da suka sance suna aikatawa kun ga ƙarshen ayar yayi daidai da me yayi daidai da waccan ayar ya muka magana ya daidai da waccan ayar wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabiran ha sai aka ce sayusibul ladina ajramu ha ajramu sagarun inda lahi can sai aka ce liyamkuru fiha sai aka ce wa azabun shadidun bima kanu yamkuruna liyamkuru fiha kanu yamkuruna wannan ya nuna akabiran ha su suke wannan maganar shi yasa Allah ya maida musu da wannan martani ba sani ba ku an gane karatu

ya ce faman yuridillahu an hadiyahu, wanda Allah ya niyya ya shirye da shi to ya shiraha sadrahu lil islam sai Allah ya bude kirjinsa dan musulunci ya samu wurin shiga da gindin zama wannan Allah yana so shirye da kai kenan sai ya buɗa maka kirji sai ya zama musulunci ya samu me ya samu wurin shiga ya samu inda zai zauna wannan ni'ima ce daga Allah Allah ka shiryar da mu Allah ka bude ƙirjinmu lil islam wa man yurid an yudillahu wanda kuma Allah ya nufin zai batar da shi ya ja'al sadarahu bayyiqan haraja sai Allah ya sa sa ya zama mai kunci takurare sai kirjin ya zama gashi a takure sannan ga me ga kunci shi wancan da Allah yake so ya shirya da shi sai ya da ƙirjin saboda islam ya shiga wannan kuma sai Allah ya takura ƙirjin ya mai da shi mai kunci yadda islam ba zai samu inda zai shiga ba sai Allah ya ce ka annama ya sa'adu fi sama kai ka ce mutumin yana hawa yana hawa ne zuwa sama ka ce mutumin yana me yana hawa zuwa sama me yasa musulunci ya ce ka ce mutumin yana hawa zuwa sama malamai suka ce wata kimiyya ce da sai bayan da ƙur'ani ya ambace ta da sama da shekara dubu kamin duniyar kimiyyar turawan duniya ilimin su ya ƙara ta isowa kan wannan aya ƙur'ani ya ba da labarin sama da shekara dubu yanzu a wajen malaman kimiyya malaman geography irin su malam tukur isa ba lissafi kadai karanta ba har da geography abinda suka faɗa idan kana yin sama kai ta sama kai ta nausawa akwai wani level da zaka je inda zaka wuce force of gravity idan ka kai wannan level da ka wuce force of gravity wannan wayar da ke hannuna da za sake ta za ta fado ba za ta faɗo ba sai ta tsaya me yasa za ta tsaya ba za ta faɗo ba saboda akwai wani magana su da Allah ya halitta a jikin ƙasa wannan in ka saki abu abin da yasa yake faduwa ƙasa wannan magana ɗisu ne yake jawo abin sai ya faɗo ƙasa to an tafi da nisa an wuce iya inda ta'asirin wannan magana ɗisu yake ba zai iya jawo abu ba saboda ka nausa sosai a sararin sama idan ka kai wannan level ɗin da za a sake ɗan adam sai dai rinka iyo kamar yadda kifi ke iyo a cikin ruwa haka za ka rinka yawo a iska ba za ka wu ƙasa ba shi yasa za ku ga masu zuwa duniyar wata suke sa kaya masu nauyi idan za su ji kaya masu me masu nauyi sosai idan za su je kuma za ga tafiye-tafiye suke iyo-iyo suke yi saboda me saboda babu force of gravity a wurin to idan ka je wannan level din akwai iska da ɗan adam ke shaka ya rayu ana ce mata oxygen to ita babu wannan oxygen a wannan wurin nan ƙasa akwai oxygen ko iska da muke mai shaƙa in mun shaƙi oxygen sai mu fidda mai mu fidda carbon dioxide su tsirrai suna amfani da carbon dioxide su kuma su fidda mai su fidda oxygen muna masanya mu da su ko to tsirran ma an musu nisa dan oxygen ɗin da suke ɗan fitarwa an wuce inda yake haka Allah ya bar wurin babu oxygen shi yasa masu zuwa duniyar wata za ka ga sun goye wani abu a baya to iskar da za su shaƙa ne suke tafiya da ita saboda idan ka je can sama babu iskar me ba iskar shaƙa idan babu iskar shaƙa ya ƙirjinka zai zai takura ya yi ƙunci yana neman iska daga ƙarshe sai ka mutu kenan wanda ya hau sama saboda rashin oxygen ƙirjinsa yakan yi ƙunci ya takura sai Allah ya ce to wanda Allah bai niyyar shirye da shi ba sai kirjin sa ya kunci ya takura kamar mai hawa zuwa sama ashe Qur'ani ya rade da bada labarin wani hali sama take ciki sai da aka yi shekara sama da dubu bature kamin ilimin ya kawo nan alhali Qur'ani mai girma ya rade da baje kolin ilimin gaba ɗayan shi shine ka annama yas'adu fis sama malamai suka ce kuma abin yayi kama da mai hawan dutse yanzu idan ka je ka samu babban dutse kana so ka hau akwai sauki ko akwai wahala akwai wahala mun taba zuwa wa'azi a jihar Gombe amma muka je wani gari a cikin jihar Taraba akwai duwatsu da yawa a wurin wurin kaman boda ne tsakanin jihar Gombe amma cikin jihar Taraba wurin yake akwai wani gari mutum biyu ne ko mutum ɗaya ne ko mutum nawa ne haka da yake abin ya faru shekaru da yawa da muka yi tumi mun isa da wuri da yamma makamin dare a fara wazi akwai dutse a garin na kwashe yan agaji na ce mu zo a hau dutse ai kuma yan agaji suka zo maka kama to dai na fafata sosai don wasu sun kassare amma ni ina cikin wanda aka je kololuwa da su bayan isa can saman dutse sai shugaban yan agaji na garin yake cewa malam ya kaji saman dutse wata irin fresh air ni kuma wallahi a lokacin amai nake ji wallahi ba fresh air nake ji ba shi ba ruwansa ya riga ya saba yana da trading wana fafa ta cikin kokari na yala ya kajo ta fresh air ina kwarai Allah da ya taimake wajen saukowa ba wahala gagara shi to duk wanda yake hawa sama ya kirjinsa yake yi kirjinsa zai takura za a ga numfashinsa ya fara yi mai yana yi da gaugawa da gaugawa yana haki saboda wahalar mai saboda wahalar hawa sama malamai suka ce wannan yana nuna maka Allah in ya faɗi magana ta ko ina ka auna ta sai ka gama ta tabbata Allah ka gafarta mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya karanta wannan aya sai ya ce wa sahabbai innan nura iza da khala fi sadar infasa wan shara da annabi ya ce wanda Allah ya yi faman yuridillahu an yahdiyahu shira sadar lil islam sai annabi ya ce wani haske ne Allah yake jefawa a cikin zuciyar mai imani shi wannan haske idan Allah ya jefa shi shiga cikin zuciyarka ya shiga cikin kirjinka sai kirjin naka sai ya budu sai ya ƙara yalwa a sanadiyar wannan haske da Allah ya sa sai kaga haƙurinka yana da dabambanci bambanci da mutane saboda hasken da ya shiga tausayinka yana da na bambanci da wanda ba kai ba saboda me saboda wannan haske da ya shiga imaninka sai ya ƙaru sha'awarka ga musulunci sai ta ƙaru duk abin Allah yake so sai zama bai baka wahala duk abin da Allah bai so sai ga kana kyamarsa sai ka ji ka tsane shi saboda wannan haske da Allah ya jefa maka a ina ya jefa maka a cikin zuciya sai kirjin ya fadada sai kirjin ya yi mai sai ya buɗu wannan shine abin da Allah ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa har Allah ya ambata masa a bisa babin nuna masa ni'ima yace alam sharaha, sannan

sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa hasken imani cikin kirjin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kirjin yayi yalwata ya budu shi yasa yafi kowa hakuri a duniya ko akwai mai hakuri shi duk duniya babu balarabin kawai ya zo ya ci kwalar manzan Allah ya ce dukiyar nan ta baitul mali ba taka bace ba ta babanka bace ba na rabo na in kara gaba annabi ce ku ɗebo raƙuma kamar ashirin ko talatin ko hamsin ku ba shi ya tafi wai ɗan maula ne amma sai ya ci kwalar wanda zai yi wa maula yanzu aka zo ka samu gwamnan jihar kaduna ka ci kwalarsa ka ce gwamna a eh, kai dai ka san giran ɗinan da ake turowa ba na ba na kawo ko sanda security za su yi wasan kura da kai mai nawa ya gani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sarkin haƙuri ke haske ya shiga zuciya akwai wanda ma da ya zo ya gaya wa annabi magana da ya ga dama waya zo maula ne manzo Allah ya ce a ɗauka a bashi aka ɗabi raƙuma da tumaki aka bashi annabi ya ce hal a hasantu ya arabi ya ce kalla ma a hasanta wa ma a jimalta wala jazakallahu khairan ya ce baka kyautata ba baka daɗaɗa ba ka Allah saka ma da alheri wannan fa an riga an bashi ya tattara wasu raƙuma har da wasu ƴan tumakai an bashi in kai ne sai ka ce to na fasa to ya iya da kai sahabbai suka fusata aka zara takobi suna ba mu dama mu sare kansa annabi ce kallo bai ne wa baina bai shafe ku ba har ka ce ni da shi ya ce a ƙara mashi aka ɗebo aka ƙara na kyautata ya ce kalla ma a hasanta wa jimalta wala jazakallahu khairan to ya za a yi annabi ce to tashi mu je gidana sahabbai za su biyo ce ban gayyaci kowa ba su biyu suka tafi annabi tambaya akwai abinci a cikin gida aka ce ai ko ka zo a daidai akwai abinci aka haɗo wa bako girki har da nama aka kawo mai ruwan sanyi ya sha girki ya kora ruwan sanyi hani an mari'a annabi ce a ƙaro shanu da raƙuma da tumaki a ƙara mashi annabi ce to yanzu na kyautata ya ce bala lagade a hasanta wa ajmalta wa jazakallahu anni wa an ashirati khaira annabi ce to kaga waɗancan sahabai suna ta fushi da kai saboda wannan magana da ka faɗa mai daɗi su ba su ji ba in mun koma za ka iya maimaitawa ya ce gaban kowa ma zan maimaita aje ana isa ka zauna annabi ya ce me kace balarabi. ya miƙe ya ce a hasanta wa ajmalta wa jazakallahu anni wa ana ashirati khairan ya rasulullah sahabbai suka ce Allahu akbar annabi ya ce to a sauka lafiya ya tattara ya kama hanya zuwa gida bayan ya gama sai annabi ya kalli sahabbai ya ce lauƙataltumuhu lamma ƙala ma ƙala da dakalan nara sanda ya yi min waccan bakan magana da kun kashe shi a lokacin da yanzu yana jahannama riban da kuka samu amma yanzu an gyara shi ya mike ko bai mike ba ga fa'ida kuma ya wuce aljanna annabin ƙirjin Allah ya buɗa ya sa haske a ciki ya fi kowa kyauta ya fi kowa tausai ya fi kowa jin kai ya fi kowa rahama tsohuwa ta tare shi akan hanya ya tsaya ya saurare ta ya ga yaro karami ya tsaya su gaisa yaron yana da kanari ya ce ma za alin nugair ina labarin ɗan ka nan yaro ya ce ya rasu lalla na ba shi gero na ba shi ruwa na ba shi na ba shi na ba shi na yanzu yaushe babban mutum yake da wannan lokacin wannan da yaro ƙarami ya yi sujada yaro ya zo ya haye mai wuya ya ki ɗagowa daga sujadar ya kyara yaron yaron da ya wasa da kunnensa ya ja mai gashi har yaron ya gaji ya sauka da kanshi sannan annabi ya ɗago daga sujada bayan ya gama sallah ya kalli yaro ya ce ka yi sa'a da ka samu doki mai tutsu yau da ka faɗa mutanen garin Allah ya yi gaskiya alam na shara halaka sada mata su bata mai da ya haƙuri wanda in kai da sai ka falle da mari sun yi cacen baki da aisha yallahu anha sai ga babanta sai na abubakar annabi ce alhamdulillah ka zo a daidai zo ka mana shari'a sai na bakar tsaya na mamaki tsakanin annabi ne da aisha har a nemo alkali a shirya a samu bulala a zane ta mana shi yana mata kallon me yasa ba ta kai komai a samu bulala a zane ta annabi kuma yana mata kallon amaryarsa gimbiya Allah ya kara mai akwai bambanci ko ba bambanci akwai bambanci yadda abubakar yake kalanta yadda annabi yake kalanta annabi yana kalanta wasu kayansa masu muhimmanci shi ko yana ganin ai za ne ta kawai kamata ma a yi a wuce wannan ajandar to ya za a yi annabi ya ce ya zo yi shari'a dole ya zo yi shari'a to ya rasu lalami ke faruwa ya ɗauka annabi zai masa bayani sai annabi kalli aisha ya ce to ke za ki yi bayani ko ni in fara bayani ki zaɓa kai tun daga nan ba saukin kai ba da tausayi aisha ta kalli annabi ta ce Ibda ta, walakin la taqulu illa al ta ce kai din da ka fara amma ka tabbatar gaskiya ka faɗa <laughs> wa zai fara wata na ce masa kai din ka fara amma ka tabbatar gaskiya ka faɗa ai sai na abubakar ya riga ya kawo wuya kamin ka ankara ya dunkula hannu ya bata one blow saboda ai ya naushe ta ya ƙara dunkula hannu zai kai duka manzan Allah ya shiga tsakani ya tare ya ce kai matata na kira ka kai duka ne ko na kira ka kai shari'a in za ka iya mana shari'a ka yi in ba za ka iya ba dole ba ne ƙofar gidan da ka shigo har yanzu nan buɗe bita nan ka sayi da dare maka amma ba za ka taɓa mun matata ba ya rasu lala duk kai ka kyale ta ya kama hanya ya fita oho ya dai tafi bayan fita annabi ya kalle ta ya ce dukin gane yau ni na cece ki da ana barki da wannan shugaban halitta Allah gaba ɗaya kenan Allahu akbar wanda a lahira in ta rincaɓe shi kaɗai zai ceci duniya amma ku ga saukin kansa ku ga tawali'unsa saboda me haske da Allah shi yasa Allah da kansa ya ce na nashrah halaka sadrak shi yasa annabi ya ce ni sai da aka turo mala'ika ma ya mun tiyata ce ina kwance tare da mutane uku a gindin ɗakin Ka'aba bacci yana figata in dan farka bacci ya fige ni yace fasami'tu qa'ilan yaqulu ahadu thalathati sai na ji wani mai magana yana magana yana cewa wannan ɗayan guda uku nan shine ashe mala'ika jibril ne Allah ya turo tare da mala'iku yace fasharaha sadari sai aka buɗe ƙirjin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka cire irin rabon shedan da muke da shi zuciyar aka ciro ta aka wanke ta da ruwan zanzan in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ruwan zanzan aka wanke ta yace sannan Allah ya cika ta da haske ya cika ta da imani ya cika ta da hikima sun ma'o'i da makana sannan aka mai da ita inda take sannan aka mayar aka ɗinke automatic theater shi ya tashi Allah mun gode maka da ka bamu wannan annabi shine inna nura idza dakhala fi sadar in fasa wan shara idan kaga zuciyarka da gaba da haushin jama'a ba tausayi sai saurin fushi ruwan zafi kowa ya ɗebo bakin shi to da ƙyar in hasken da ya shiga zuciyarka da ƙyar wani za ka ji ya ce ku saurara ku ji ni da kuke gani na haka Allah ya yi ne haƙuri misƙalin zarratin ban da shi sai in yi tsalle in zama a radu in dirko kan mutum wai haka Allah ya shi wai haƙuri mizƙalar zaratin bai da shi to in ba sa ba alama ne da kai dan wuta ne in dai baka da haƙuri ko mizƙalar zaratin duk ayoyin da suka ambaci yan aljanna sun ambaci masu haƙuri ne Allah ka gafarta mana faƙila lahu ya rasulallah sai sabai suka ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa hal zalika alamatun tu'raf akwai wata alama a bayyane da za mu iya ganewa idan haske ya shiga cikin zuciyar mutum ya shiga ƙarƙashin ayanin da aka ce faman yuridullahu an yi hadiyahu ya shirha da lil islam sai maza Allah sallallahu ya ce na'am ce akwai alama da za a gane akwai alamomi guda uku wasu ne alamomi guda uku alama ta farko manzo Allah sa sai ce al inabatu ila daril idan wannan haske ya shiga cikin zuciyar mutum za ka ga ya mai da hankalinsa akan ayyukan lahira in kaga mutum ya mai da hankalinsa akan ayyukan lahira da an kira sallah ko me yake zai bari ya je samu sallah bai iya ni bai dauko qur'ani ya karanta ba ko ya yi tilawa bai iya ni bai zauna yi wa annabi salati ba bai iya yi ne bai yi tasbihi da hailala da haukala ba yana ƙoƙarin sada zumunta yana ƙoƙarin sadaka yana ƙoƙarin kyauta yana ziyarar yan uwa musulmi yana yi wa musulmai kyakkyawan zato yana sada zumunci da alheri tsakanin al'umma duk aikin da Allah yake so aikin lahira yana girmama makwabtansa yana girmama iyalan shi yana tausayawa matan shi da 'ya'yan shi yana girmama surukansa yana biyayya ga mahaifin shi da mahaifiyarsa ayyuka da ƙwarar irin waɗannan wayanda ake cin murye su a lahira kaga mutum yana ya karkata zuwa gare su yana yi baji ba gani alama ne na wannan hasken ya shiga zuciyar shi inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce wata jafi an daril guru idan kaga mutum ba zai iya cin haram ba ba zai iya zuwa ya sata don sai ya ji daɗin duniya sai ya shiga babban mota sai ya gina babban gida sai ya sa riga mai kyau a ba zai dai wannan ba ba zai taɓa zama ɗan ƙungiyar asiri saboda duniya ba wannan duniyar bai ba ta matsayin da zai saba wa Allah don neman ta ba alama ne na haske ya shiga ciki amma in kaga mutum don jin daɗin duniyar nan ba abin da ba zai yi ba saboda duniyar nan to hasken nan bai shiga ba akwai wanda zai iya kisan kai saboda duniya akwai ko babu akwai wanda zai yanka jariri saboda ya samu duniya akwai wanda zai tono gawa a kabari saboda ya samu duniya akwai wanda zaka ji an yanke nonon mace saboda duniya an kwakwala idon almajiri saboda me duniya an dirka wa mahaukaciya ciki wani malamin tsubu ya ce je wa mahaukaciya ciki in yana son bukata ta biya kaga an rarrabi mahaukaciya an danna ta a cikin jin mai tunta da yi gaba da ita ba lamba za a kai wa wani horrible akwai masu zina da dabba akwai masu zina da gawa ce in kana son kai kudi ko ka ci takarar house of reps ko ka ci takarar senate ko ka zama gwamna ka je ka zina da gawa a je a ɗauki kudi a ba mai gadin mutuware a kawo baiwar allah ta mutu wata ma an mata wanka an tsabtace ta an sa mata likafani amma ya buga wannan fasikin waya ya zo ya shiga ya tube ta ya yi zana da ita ya zuba mata jasasa ya mara ya daure a kai ta kabari haka ba sani ba saboda neman mai duniya na gaya muku wanda boka ya ce sai ya kawo maniyin da aka yi zina da uwashi ya ce ba matsala zai kawo kuma ya kawo boka da kansa ya tsore ta yace ya kai ka samu sai to Allah gafarta malam ka san dai siyasar da mu ita muka sa gaba banda ita babu abin da muka sani akan ta komai zamu yi yace eh duna ji wannan amma ya kai ka samu mani da aka jima'i da mahaifiyarka yace da na sai yadda za a yi samu yan iska na basu kuɗi yace su je da tsiya tsiya su murƙushe ta su mata fyaɗe a kawo min mani to shine suka je suka masa fyaɗe aka kawo mani ya tura aka yi wa uwarsa fyaɗe a kawo masa mani ya kai wa malamin zuwa malamin tsubbun jikinsa ya daurawa ya ce ina ganin kaina kafiri billahi lazi kafiri kafirci ya ce tun da abin ya zama haka ya ce bukancin ma na daina an ban bukancin na tuba ba daga ranar ya tuba yadda aka yi bukan ya tuba kenan duk saboda neman mai duniya yanzu kidnapping din da ake ta yi ana kashe mutane saboda neman me duniya ku je ka tsina ku ga abin ban ku je ba tsari ku ga yan gudun hijira an yi ruwan sama mutane sun dan fita je a yi huda a yi noma kawai matasa ko duka musulmai ba ne suka zo da bindigogi suka zagaye su babin ce ku ku fito noma wannan shekarar ba noma ba kawai suka buɗe wuta aka rinka kashe su aka kwashi shanu aka yi gaba saboda neman me neman duniya kai iska kin daɗe kina wasa da mai kayan kara iska kin daɗe kina wahalar da mai kayan kara duniya ke in ka ga saboda duniyar nan za ka iya fusatar da Allah za ka iya zama kawali kai aikin kawai shine haɗa wada da wancan su yi zina kai ne ka iya magana kai ke da lambar wayar karuwai kai za ka har hada shi kuma aiki shi ke nan kawali ka ji lalatacci saboda a samu mai duniya in ka ga duk ƙazantar abu za ka iya don duniya to wannan haske bai shiga zuciyarka ba in ji annabi muhammad sallallahu alaihi alama ce sai faɗi alama ta uku idan tafi ban tausayi yace wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulil maut da yi wa mutuwa tanadi kamin mutuwar ta sauka kan mutuwa ta yi ta sauka a mata tanadi kan mutuwa ta sauka musan tana zuwa kuma mu mata shiri menene shirin babba a ciki shine tuba tuba duk kankantar lada da ka je da lahira inda baka da zunubi to da sauki to ka ɗaya zunubi da ala da ala kuma ladan ma ga ta nan ya kaɗan a tambaɗe kuma ka kare Allah a lahira ka yi wa mutuwa shiri wallahi ba ka yi wa mutuwa shiri wal isti'dadu lil maut qabla nuzulil maut ko mutuwan nan in za ta zo ba ta shawara ba notice dan dama baka biyan Allah kudin haya na zaman duniya da kake yi balle ka ce dole a baka wata uku saboda kana biya baka biyan ko lokaci ne za ta zo na gaya muku wani bawan Allah mutumin kirki da na sani a gombe bawan Allah dattijo mutumin kirki ya rike ma'aji na kungiyar izala tun izala tana haɗe bawan Allah mutumin kirki makwabcin surki ne ya yi wanka mutum da mai son sa fararen kaya dama mafi yawa in ka gaishin Allah da fararen kaya ne a jikin shi ya sa fararen kaya zai fita ina zai je kasuwa yana zakon cira ce wa iyali a kawo ruwa in sha ta je ta bude fridge ta ɗaya ko ruwa aka zuba aka kawo mashi ga ruwa ka sha sai ta ji shiru ga ruwa alhaji kada ya bacci ya ɗauke ka shi kenan labarin shi kenan labari Allah ka gafarta mashi da sauran mamatan baki daya to yanzu wanda ya shirya zai tafi kasuwa yana tsamanin mutuwa akwai ɗan uwa yana gaya mana a teburin mai shayi wani ya zo zai sha shayi ya tattauna biredi sora ya kurbi shayin sai a wajen wankan gawa aka kwakwala biredin daga bakin shi to wal istidadu lil maut qabla nuzulil maut waɗannan su ne alamomi guda uku da ake gane haske ya shiga cikin kirjin ɗan adam ko bai shiga cikin kirjin ɗan adam ba Allah ya gafarta mana sai Allah ya ce kazalika zuyina lil kafirina ma kanu ya'malu kamar haka ake kawatawa kafirai abinda suka kasance suna aikatawa sai Allah ya ce mai a gaba alarama wa Allah ya ce wa haza siratu rabbika mustaqima wannan ita ce hanyar ubangijinka kuma hanya wacce take miƙaƙiya Allah ce qad fassalna al-ayati haƙiƙa mun bayyana ayoyi filla filla dake dake inji Allah Allah ya ce liqaumin liqaumin yadhakkarun ga mutane waɗanda suke tuntuntuni su wa'azu yayin da aka yi musu wazi kun ga hanyar Allah madaukin sarki ita ce miƙaƙiya Allah ya ce wannan darasi da ake koya muku a cikin wannan sura ne siratul lahil mustaqim wacce muke addu'a kullum muna cewa hidina muke cewa kullum ya Allah ka shirye da mu hanya madaidaiciya to wa hadha siratul rabbika mustaqima wannan ita ce hanyar wato ubangijin mai kakkiya ita ce wacce Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka latad'u wa hanyar tawaye ita ce ce ina fataha na laka yawa ita ce ce ya hmm. na'am sai ya ce ita ce ce kuri inda ni hadani rabbi أهان إذا تيت وأن هذا سرائي مسكيم فاتبعوه أها ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم ita ce ce inna ibrahima kana ummatan sai ya ce muje gaba to kaka ita ce ce "Wani kadima nan na ala musa wa harun